sunana Gyan fam. taron da za a fara yau su je kowa ya yi amfani da conscience nashi ya tabbatar cewa ya yi gaskiya fi sibilillahi eh, ya yi abin da ba dare ba Allah ya isa sunana hindi livinus muna roke su a gaskiya a yi magana yadda kasan nan ba kowa da ina gan ayyuka da suna tafiya kasan nan da yana jin dada. Mm, to ni sunana umar dan kano gaskiya wannan taro ni a ra'ayina shirme ne shirme in the sense that muna da yan majalis na dattijai muna da soci so zaben su da muka yi mai zai kamar su su su wakilce mu wannan banna kuɗi ne kawai da rashin sanin makoman ma ina najeriya za ta yi. a ah, sunana mamar ismail watan wannan taro da za a kaddamar yau kawai shan abu shagunan ne na shan shayi kawai a ah, in ka lura mutane ne wa'anda dama can wa'anda su aka sa a gaba mutane ne wa'anda mun san su mun san wace irin rawa suka taka to me za su zo yau su gaya mana wanda ba su gaya mana wanda za su yi wanda yake ba daidai wanda suka yi a baya ba to sai dai kuma ga mutanen irin su Dr. Umar Addo wanjigo a jam'iyyar PDP ya ce ba girin-girin ba wai ta mai domin a ganin sa akwai wata manufan da ake son cimawa a kashin taron wanda ya ce kuma da kamar wuya don haka yadda ya tsara conference nan haka ne yake so ya tsara amma menene amfani shi ba zai fitar da wani doka ne zai canza tsarin mulkin kasar nan ne ko zai yi menene don haka kada ku dora wa conference nan wani muhimmi da wanda baya yi a kan ba abin da conference nan zai yi ko misali da yi don haka suna uh, ku suna playing ostrich ne abin da tura suke fara. wani batu kuma da ake zargin taron ka iya tabowa shine batun sauya akalar hukumar zabe aina game da zaben shekarar dubu biyu da goma sha biyar ko da yake jami'an hukumar na fa ganin da kamar wuya barista kasim gane gaidam shine kwamishinan hukumar zabe ta ainih a jihar adamawa. Uh, wato uh, idan mutane su sa hankali kwarai da gaske duk aikin da wato hukumar zaɓe take yi da jadawali da ake yi da kuma yin zaɓe bayan shekara hudun nan aiki ne wanda yake kundin tsarin mulki na kasa wanda ba wanda ya isa ya canje canja kuma ina so fa a fahimta cewa wannan taro da za yi taron mashawarta ne na shugaban kasa su 492 mashawarta ne ba wani suna a sharance mashawartan shugaban kasa ne su 492 za su zauna su yi tattaunawar su na kwana casa'in kuma shawararsu su rubuta su ba shugaban kasa shugaban kasa zai tsaya ya tankaɗe da rairaya ya zaɓi abin da ya ga ya isa a kai wa majalisa su duba su aiki da shi da haka maganan zaɓe namu ba mai taɓa shi a shara'ance sai majalisu na tarayya da kuma na jihohi tunda abu ya shafi kundin tsarin mulki in kuma shi electoral ne ba mai taɓa su sai majalisun tarayya so ina gani kamar layin nasu ba ɗaya ba ne layin jirgi daban layin mota daban kuma idan ka tsaya ka duba ai wa'annan wato naɗaɗɗun mutane ne you know shi san mashawarta kamar advisor hmm. kamar special assistant a zama duk tafiya su daya hmm. ko su ɗari hudu ne ko dubu ɗaya ne duk sunan su daya hmm. a shara'ance saboda haka kuma ga wa'anda al'umma suka zaɓa suka zo daga jihohinsu suka zo su yi wannan aiki musamman na doka na canjin kundin tsarin mulki canja wani electoral act wannan su ne aikinsu saboda haka babu layinsu ba ɗaya ne saboda haka a fahimta na insha Allah kuma a sharance ba abin da ya shafi wannan ah, ah, taro da za su yi da kuma aikin da aina take yi da kuma kuma power da aina take yi da kuma maganar zaɓe bayan shekara hudu. Kamar yadda jadawalin taron ƙasar ke nunawa za a fa shafe kusan watanni uku inda ake sa ran wakilai fiye da ɗari hudu za su tafka muhawara wanda a ƙarshe kuma za a mika rahoton su ga shugaban ƙasa kana shi kuma daga bisani watakila ya mika rahoton ga zauren majalisar wakilai da na dattawa wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.